Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jerin shirshirin da muka saba muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana tafiyar da bukukuwan karamar sallah cikin koshin lafiya. To a jerin shirshirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau bayan sa kuma akwai mu dauke da shiri na musamman wanda ya kunshi sakonnin na gaishe-gaishe na sallah.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohas 17,560 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin. agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka nake muku salama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke dauke da za zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga mahimman kanan labaran kasashen ƙetare sun fara kwashe mutanensu daga sudan a daidai lokacin da rikicin ƙasar ke ƙara kamari a isra'ila an sake yin zanga-zanga a mako na shida a jere don adawa da matakin firaministan ƙasar na sake fasalin shari'a ƙasar rasha ta kori jami'an diplomasiyan jamus fiye da ashirin a matsayin mai da martani to yanzu ga cikakkun labaran rahotanni daga sudan na cewa kasashen ƙetare sun fara kwashe mutanensu daga ƙasar bayanai sun ce kasashe da dama ne suka kimsa ko kuma suke kan kwashe mutanensu a ƙasar ta sudan a daidai lokacin da rikicin ƙasar ke kara kamari har yanzu ba tabbas ko kuma wata alama daga bangarorin da ke rikici a ƙasar na mutunta tsakaita wutar da suka yi alkawari ko a asabar an yi tajin kararrakin fashewa da kuma musayar wuta a hartun babban birnin ƙasar kawo yanzu alkalin wucin gadi da hukumar lafiya ta duniya ta fitar sunar cewa mutane 414 ne suka rasa rayukansu kana wasu 3,500 suka jikata a rikicin da aka shiga mako na biyu a isra'ila dubban ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka sake fitowa kan tituna a mako na sha shida a jere don nuna adawa da yunkurin ministan ƙasar benjamin netanyahu na sake fasalin shari'a an gudanar da irin wannan zanga-zangar a tsakiyar birnin tel aviv inda jama'a suka taru domin nuna adawa da shirin firaministan da ba a so zanga-zangar ta mako-mako na ci gaba duk da cewa na Netanyahu ya ba da sanarwar dakatar da shirin nasa a ranar 25 ga watan maris da ya gabata to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa wace daga birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta sanar da korar jami'an diplomasiyan jamus fiye da ashirin a matsayin mai da martani kan irin wannan matakin da berlin ta ɗauka rahotanni sun ambato mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ta rasha mariya zakarova a ranar asabar na cewa matakin ramuwar gayya ne kan matakin da jamus din ta dauka na korar ma'aikatan ofishin jakadancin rasha a jamus wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen kasar jamus ta ce berlin ta kwashe kusan makonni tana tattaunawa da rasha kan batun wannan dai na zuwa ne a yayin da dangantaka tsakanin rasha da kasashen yamma ke ci gaba da yin tsami saboda rikicin ukraine koriya ta arewa ta yi watsi da kiran da kasashen gungun g7 suka yi mata na ta kwance ɗamarar makamanta na nukiliya kasashen na g7 a wata sanarwa da suka fitar bayan taron su na japan sun buƙaci koriya ta arewa da ta yi watsi da duk wani salon gwajin makaman nukiliya ko harba makami mai linzami sai dai da yake mayar da martani kan hakan ministan harkokin wajen koriya ta arewa na kasashen na g7 yana mai danganta hakan da kasar london yana mai cewa shirin nukiliyar kasarsa abu ne wanda ya yi nisa kuma ba batun ja da baya game da shi saboda hurumin kasar ne to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan tumarila labaran duniyar kenan yanzu kuma za mu shiga taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin na duniyar mu a yau mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da kowa a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar da ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan ziyarar da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kai ƙasar China makonni kaɗan da suka gabata. da kuma ma furucin da ya a can dangane da alakar kasashen turai da amurka a gefe daya da kuma abin da ya shafi siyasa cikin gida ta cana za mu ji tasirin haka a tsakanin abokansa kasashen turai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yin nazari da bincike ta sopan ta gabatar da wani nazari da ta yi akan ziyarar da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya kai zuwa ƙasar china tare da yin bita tasirin maganganun da shugaban na faransa ya yi da suka shafi alaƙa turai da amurka a yan waccan ziyarar dai da macron ya kai zuwa beijing shugaban na faransa ya fito fili ya kirayi takwarorinsa na turai da su raba hannun riga da siyasar waje ta amurka akan ƙasar china ya kuma bayyana cewa batun taiwan ba matsalar turawa ba ce ko kaɗan don haka bai kamata su zama masu rawa da ba za amurka akan wannan batu ba sai dai kuma a lokaci ɗaya furucin na macron ya jawo rabuwar kawuka tsakanin ƙasashen da turai da kuma ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato gabanin bullar sabuwar jayayya tsakanin amurka da china akan yankin taiwan a shekarar da ta gabata duniya ta ga sabanin da ya kunno kai a tsakanin faransa da sauran kasashen turai da amurka dangane da yakin da rasha take yi a ukraine macron ya yi takanas ta kano zuwa kasar rasha inda ya gana da shugaban kasar ta rasha vladimir putin dangane da batun tsagaita wutar yaƙi a ukraine sauran tura mambobi a kungiyar jirgin tsaro ta nato sun rada sukar macron da cewa yana kokarin mika kai ne ga manufofin rasha wanda yake cin karo da siyasar nato wacce ta ginu akan daukar wannan kasar a matsayar abokiyar gaba dama shekaru uku da suka gabata macron ya taba siffata wannan kungiyar ta nato da cewa ta fara mutuwa sannu a hankali domin ta dogara ne kacokau akan amurka ta ba ta kariya daga yakin nukiliya sannan kuma ita ce take yi musu jagora ta fuska soja wasu daga cikin shugabannin kasashen na turai suna ɗaukar abin da shugaban faransa ya yi a matsayin rusunawa a gaban shugaban ƙasar china ji shinping tabbas macron wanda ya rika fuskantar matsananciyar zanga-zanga a cikin gida saboda siyasarsa ta fansho ya sami kyakkyawar tarba a can ƙasar china inda tsawon kwanaki uku na ziyarar tasa an rika yi masa fareti na girmamawa wannan ya ba shi jin cewa lallai na da muhimmanci akalla idan ba a cikin gida ba to a wajen ƙasarsa macron ya kira 'yan uwansa turawa da su guji zama bi ta zaizai ga siyasa amurka kuma taiwan fa ba matsalar su ce. macron ya ce abu mafi muni da zai faru shine ya zama na mu turai ba mu da matsaya sai wacce amurka ta ɗauka mu rika yi mata rakiya da biyayya shakka babu wannan furucin na macron ya faranta wa shugaban ƙasar china jinping gray wanda yake ɗauka ƙasarsa a matsayin tsara amurka sannan kuma yake ƙoƙarin tallata manufofi da mahangar china ɗin dangane da siyasar kasa da kasa a idan duniya china ta ji daɗin furucin macron domin yana nufin cewa ya yarda da abin da take son ganin ya faru a duniya da shine tafiyar da tsarin siyasar ƙasa da ƙasa kan shawara da mahangar ɓangarori mabambanta ba wai amurka ita kaɗai ba kuma dama ɗaya daga cikin abubuwan da china take son ganin ya faru kamar yadda ita ma rashin take so shine rabuwar kai a tsakanin turai da amurka wato kada ya zamana turawa suna biyo amurka a duk abin da ta yanke za ta aikata ko take aikatawa idan kasashen turai suka nisanta daga amurka to kasar china za ta samu damar kai da komowa yadda take so a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki china ta sha zargin amurka da cewa tana aiki ne da turani irin na zamanin yakin cacen baki take kuma ɗora kanta a matsayin jagorar duniya da tsarin da yake tafiyar da ita watakila sukar da shugaban ƙasar ta faransa ya rika sha daga takwarorinsa turawa ya sa bayan komawarsa gida fadarsa ta elize ta fitar da wata sanarwa wacce a ciki ta kunshi cewa alaƙa tsakanin fas da washington tana da ƙarfin gaske domin ta ginu ne akan al'adu da suka yi tarayya a kansu a shekarar da ta gabata macron ya sha suka daga abokansa tura saboda ziyarar da ya kawo vladimir putin na kasar rasha a kan batun tsagaita wuta duk da cewa putin ɗin ya yi watsi da wannan bukatar ta shugaban ƙasar faransa to macron dai yana son ɗora siyasar ƙasarsa ne akan godabe irin wanda za a iya cewa da gol ne ya ɗora ƙasar faransa a kansa tun bayan yakin duniya na biyu faransa a ƙarƙashin da gol ta shata siyasar ta waje nesa da biyayya ga manufofin amurka amma kai lokacin da dagwal din ya sanar da ficewar faransa ko dakatar da ita daga cikin ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato a shekara ta 1966 alaƙa ta yi kamari tsakanin washington da paris din saboda faransa ta kyarda a shigar da makamanta na nukiliya a ƙarƙashin tsarin tsaro na bai ɗaya na ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato ya kuma janye sojojin ƙasarta daga cikin babbar cibiyar ta nato sai da aka ɗauki shekaru masu yawa da sun haura arba'in fa sannan faransa ɗin ta sake komawa cikin wannan kungiyar ta nato wato a shekara ta 2009 shugaban kasar faransa nicolas sarkozy ne ya mayar da kasar tasa a cikin wannan jejeniya ya kuma zama mai yi wa siyasar amurka rakiya hatta gabanin sarkozy da shekaru kaɗan a lokacin mulkin jack shirak faransa ba ta yi wa siyasar amurka rakiya domin shirak ya ƙi biye wa amurka wajen aikata abin da take so a iraki da kuma afghanistan wato bayan harin 11 ga watan satumba faransa ta ƙi tura sojojinta zuwa ƙasar iraki ko kuma afghanistan kai tun ma a lokacin yakin iraki da kuwaiti da amurka ta tura sojojinta domin fitar da saddam daga kuwaiti faransa ta bakin shugabanninta sun ce ba za su shiga cikin yakin da za su baiwa masu sarautar gargajiya kariya ba don haka bai zama bakon abu ba idan a wannan lokacin shugaban ƙasar faransa macron yana so ya sake farfado da tsohuwar siyasar ƙasarsa tun ta dauri illa iyaka a wannan karan majalata suna ganin cewa macron wanda farin jininsa ya yi ƙasa sosai a cikin gida da ya iya aiwatar da wacin siyasar domin bai yi kama da dagwal na faransa ba wanda al'ummar kasar suke kaunarsa matuƙa yana kuma da tarihi na 'yanto da kasar daga mamayar 'yan nazi to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin shirinmu yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki damewan kwana da ku muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To shirin duniyar mu a yau kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na musamman da muka yi muku tanadi wanda ya kunshi wato sakonnin ku na barka da sallah a yi sauraro lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku da wannan shiri na musamman a dalilin bukukuwan karamar sallah kafin nan a madadin lahirin ma'aikatan sashen hausa na rediyo Iran da ke isar da sakon taya murna ga al'ummar musulmi Allah ya kuma karɓi ibadunmu ya maimaita mana baɗin baɗaɗa. To kamar yadda muka yi muku alkawari a wannan lokacin mun ware filin ne domin baku damar isar da saƙonninku na gaishe-gaishen ƙaramar sallah a don haka malami na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Maryam Sin Cinero suna na nafi baban Nafisa dan wanda zan gudu matrisa Rijal Jamaradi Jamhuriyar Nijar. Eh to ga dama nake aika barka da sallata ga duka yan uwa da amna arziki musamman abokina eh, Hamus Beron da kan zan da bana na fada kwandalar soyayya dan garin Gazo wanda ke can birnin eh, Wurgila. alherin Allah ma idina ka Kaduna Lamde kan Koso dan kan Koso mazaunin kasar Libya masaratar Libya. Eh, akwai Birgade Abdi Isa alherin Allah ma Murgaye Abdi brigadier abdu hisa allah ubangiji ya ji kanshi da rama kuma alherin allah kai mai yallanci duka akwai ana rome tarko nan kasuwa gaya akwai musa boss gaya akwai ila kabu kabu direba yana wakati a dan mutanen bana akwai abdullahi tayar da ke karshe plateau yan dun gaisuwa da fata a zuwa ga mai da ke yashi alherin allah kai mai Ilyas shugaba na fadar ra'ayin zuci akwai mamman shafi wanda san da tupac mai wacce zautan gari ya ko mai asiba da raka sanushi madaddai munji muhammad eh, wanda aka san da munji direba da mai ta da ke can bakin likita duci akwai letoro duka su fata alkari zuwa akwai alkasun bawa da ke can adres akwai alkasun duka su can garan adres akwai isu asade da ke nan kurbi ya kuke nan garan adres akwai musa bas nan garan adres eh, musa bajo a nan garan adres don gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga baba iliya mai karti shayi garkin daura nigeria daga ku na fi bana fi sadan wala zanzan na birnin tare abuja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da farko sunana zara dini filasuri lemo mazaunin a kara a kasar Ghana muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko ina mika sakon barka da sallah na ga dukkanin ma'aikatan ku da masu sauraron wannan tasha mai albarka ina gaishe da shugaba Baba Alkasin Agadas da kuma Imran'a Madahaba habaku da ali sarkin yaƙi nima da atiku ɗan yarba barbarejo da muhammadu shehu Mararaba kunini da tukurfi mc rimawa da garba mai kaɗi kasuwar sabon zango da malam yahaya da ke kasuwar sabon zango da sha'aibu da tusu da ke kasuwar sabon zango da dukkanin ƙungiyar abokan juna da ke rijiyar lemo layin ɓaure ina wa kowa da kowa da dukkanin al'umma musulmin duniya barka da sallah ubangiji allah ya maimaita mana allah ya karbi ba assalamu alaikum warahmatullah mai magana ya ba aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama domin na mika sakon barka da sallah zuwa ga yan wada mun arziki da farko ina gaida jagoran shirin hassan barka da daukacin ma'aikatan gabaki da da sauran yan jaridu na jihar da magaram da na duniya baki da ina musu barka da sallah ina gaida sanusi madattai da tasirin gwatudu rabe mai aski baba lefe letoro mai sansu da dagman takasimoto da usaini star gawon kwalliya da kabiru da usman da nafi baban nafisa da ustani da'u a raska da isu madatai da yaro buniya garin malam da sir tahir da alkasimu da mamman buniya kuba washe da isiya ilyas yakubu digawa na zifi ibrahim garmaran shagari gwaniya lawan ali gamadan adda mai kwamfuta da ali ali sarkin yaƙi nimawa da daukacin masu sauraron rediyo da kungiya ta kwamitin amintattu na ta afirka baki daya duka yana gaida su baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu tare mure musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura a tarayyar Nijeriya. Eh, Sakona na barka da sallah da fatan za mu yi sallah lafiya ko mu sallah lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah karɓi ibadunmu Allah ubangi ka sa mun yi a daidai damar haka kuma zan ga da yan uwa da amannan arziki in musu barka da sallah da farko dai Hassan barka da kai da jama'a gidan rediyon nan mai albarka ina muku fatan alkhairi ina gada su madatte da sanusu madatte da zakari ya usafe da kwarto mai ritaya ne a nan da magaran ina gaida auki salamu cica mai gyaran motuna wanda yake rabuwan wajen da magaran ina gaida musa kanina mai shayi da wace a nan rabuwan wajen da magaran ina gaida alhaji gajere mai gyaran firigo ne a nan rabuwan wajen da magaran ina gaida toro wanda yake nan da magaran ina gadda miji soja mai adaidaita ne wanda yake nan da magaran akwai zane da alife tifa wanda yake midik akwai baban mamman wanda yake bandi akwai mayanan bandi ba zan manta da mai martaba sarkin bandi kuma ba zan manta da alhaji umar faruk umar sarkin daura ba zan manta da shi ba allah wani ya kara martaba yadda muka ga wannan lokaci allah wani ka nuna mana na gaba cikin koshin lafiya allah sa kuma manyan ibada a daidai allah taimake mu allah ka nuna mana na baɗin barga. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu da ya samu ne jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuna tare da mamman sarar daudacin wajen da kira da kujiman eurogang ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radio na afirka ta sakon mu da sallah za mu yi shi ne da farko muna gaida ina gaida dukkanin ma'aikata da bibi ne hausa mu ne jamhuriyar musulunci kamar musu asan barka su mustapha adam su salihu da dai su awal kunya ina gaida shugaba na masu kira da sauraron radio na afirka alkasim baba ina gaida alkasim agadas akwai abubakar hajjat da ke agadas akwai sule kabiru da ke nan taransa watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ina gaida yan fada mu na erogan baki ɗayan yana ina gaida yan karkarar mu ta cin waza ina gaida kowa da kowa ina gaida ya kuma mai aski sanu su maɗaɗe ta su unguwar tudu a ɗahar zakin soyayya nazifi ibrahim rigar malam shagari babu tsoho mai albarka yana gaida ya lefe ya gambo. sashen hausa na gidan radio iran da sunana sanu su maɗaɗe daga nan jihar da magaran bashin huriyar niger kuma a yau na shigo filin ne domin isar da saƙon taya barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da farko akwai isuhu makeri madattai usain star gawan kwalliya sai yakuba mai aske ba da raka barka da sallah zuwa ga tasiru ango tudu da magaram sai musa malam indu kazawai akwai mamman sani dauda cin wazza akwai uda mamadu kuri sai kabiru sule usman tare da hassan ilaji umar a nan birnin da magaram ba kuma azamanta da miji soja mai adaidaita tare da abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya ba sannan ina mika sakon barka da sallah zuwa ga muhammadu usman gwarubu gaje eh, barka da sallah zuwa ga mamman bunya yakuba awashe akwai haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sai kuma ina miƙa sakon barka da sallah zuwa ga ibrahim shushana wanda yake garin kasagi akwai alkasim baba lima agadas akwai city tela agadas sai kuma eh, alkasim a can agadas din akwai banzema agadas sannan kuma barka da sallah zuwa ga ilyas yakuba digawa akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina fatan sun kuma suna gudanar da bukukuwan sallah cikin ƙoshi lafiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu ina fatan za ku tashi tashi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai da Magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran da farko mai magana dini Filasu Rijiyar Lemo ina mika saƙon barka da sallata zuwa ga farko mahaifina malam kabir suleiman rawayau da kuma mahaifiyata da kuma yan uwa da abokan arziki kamar haka ina gaishe da atiku dan yarba barbarejo imrana madaha bakku ali sarkin yaƙi nima tukur pmc rimawa abba abdulhamid dan da kuma garba mai matan kaɗi kasuwar sabon zango mudassir muhammad tafa sani muhammad shindo unguwa karofin madaki baban gida guba fajewa ta kai da kuma cirewa mai turare dumjiya nijar da suleiman modu suleiman tamsuwa nijar da kuma adam muhammad gitte da ke kasar chadi da dukkanin kuma 'yan kungiyar abokan juna da ke rijiyar lemo layin bauri mai magana za da dini plus rijiyar lemo sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya ɗaya daga cikin mamba na kungiyar masu sauraron rediyo na kasashen afirka baki daya na kira ku daga unguwar karmali ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka sakon barka da sallah zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida alkasim baba liman shugaba ne na kwamitin amintattu ina gaida abokina alkasim da ke a gadas ina gaida mamman buniya kuba awashe usaini sitar kaso kwalliya ina gaida mushi alimin karimu ina gaida abokina sabu sabiola akwai rb mai kanti akwai abdulaziz n zero akwai mushe sha a unguwar kadamari akwai malam hamza a unguwar kadamari akwai mamallawan shugaba ne na aji daidai nazari shi ma ina mushi barka da sallah ina gaida kowa da kowa al'umma musulmi ubangiji allah karbi ibadunmu mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya ɗaya daga cikin mamba na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya salamu alaikum Tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu hace daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin wannan shirin na musamman da muka ware muku domin isar da sakonninku na murnar karamar sallah. Malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yau is Hausa na jamhuriyar musulunci na yanku fatan alkhairi. Kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi Ure Nijar jihar Muradi. Za mu shiga mai gaishe gaishe na wannan lokacin da aka gabatar da shi na wannan murnar sallar. Da farko ina gaida Ibrahim wanda yake tasu unguwar tudu wanda yake da magara a Ure Nijar. Ina gaida Sanusi Madatte, Isu Madatte, ina gaida Alkasim Baba Ahad, ina gaida Alkasim da da ke da magaran ina gaida shugaba yan nunu mai dankalin turawa wanda yake najeriya akwai abdulmamuni wanda yake a najeriya akwai kallabuta wanda yake garin arlet akwai salele tambari wanda yake garin mai yara akwai hamza washewa wanda yake maradi jamhuriyar nijar awa idan na koma a ƙasa nigeria akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai miji soja mai adaidaita wanda yake da magaran nijar yawa akwai duka 'yan zaɓe sankaɗin nan na da magaran yana gaisar da su ina gaida kowa da kowa da fatan allah shi maimaita mana kuma allah ya mana gafara allah ya sa mana daga cikin da allah zai mu gafara cikin wannan kwanuka masu albarka assalamu alaikum radio biyoyi hausa ta hiran mai magana shi ta tayar daga nan agadar jamhuriyar nijar ina mika sakonnin barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da amannan arziki musamman wa'anda suke eh, birni da ƙauyuka baki ɗaya da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. na farko ina gaida abokina yakubu mai aski ba ina gaida isu madatte sanusu madatte ina gaida tasiri turu a nan da magaran litoro mai sans ina gaida shi ina gaida alkasun Babu lima kenan da ke birnin agadas ina gaida alkasun da kenan nan birnin agadas firizi ilyas na kula yanzu ci. ina gaida shi mamman shafiu tupac mai wacce mamman shafiu ina gaida shi ina gaida yakuba biniya awashi ina gaida shi da dukkanin masu sauraron ku a daidai wannan lokacin radio biyu hausa tehran tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. ina muku sallama da fatan alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin amincin Allah da farko ina mai gabatar da kaina Abdulmumin Muhammad Waziri da ke nan a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya kuma vice chairman na masu kira sauraron Radio Africa baki daya ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba domin na ka sakon barka da sallah na da farko ina gaida Malam Hassan da kai da dukkan abokan aikin ku ina muku barka da wannan rana ina gaida alkasun baba shugaban masu kira sauraron rediyo afirka baki ɗaya ina gaida musu maɗattai da iso maɗattai da kuma ina gaida baba tsoho mai albarka kuma ina gaishe ka ina gaida mamman sani shi ma ina gaishe ina gaida kai ina ma barka da wannan lokaci gaisuwa ta ta gaba za ta je zuwa ga nasifi ibrahim rogal malam shagaru da ke a jihar sokoto da zan manta da kai ba haɗafi mai kwamfuta mai Maryama ina gaida kai a babban kebin Najeriya fatan kai ma ka sha cikin amincin ala ina gaida alkasun da ke a jihar a cikin kasar Nijar kama na gaishe kana maka barka da wannan lokaci. assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na tasiri unguwar tudu da magaram nijar to sakon gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga rabi mai shayi unguwar tudu akwai yakubu mai aski ba da raka akwai udu mamadu a jaskori sanusi maɗatai isu maɗatai mamman sani dauda kabiru sula usman akwai husaini star gawon kwalliya akwai hassan alhaji umar akwai dozuman taksi moto akwai shugaba rabi mai aski akwai hamisu mai dan koka akwai siraji haruna wanda aka fi sani da letoro mai isansu ne akwai akwai mamman bunya yakuba a bashi a tawa ta tara agadas akwai alkasum agadas alkasum baba liman har akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura akwai gwani lawan ali gamadan akwai zifi ibrahim rigar malam shagari haɗari mai kwamfuta mai yama akwai ibrahim lara gafta akwai kadora daga ga dan fulani warji daga karshe ina gaida ibrahim shushana wanda yake garin katsari jihar maradi na gode gidan radio bihot hausa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu murya gidan radio iran na muslim tv hausa barka ku da sallar azumi da fatan ai sallar azumi lafiya da farko suna na isiye mana jami kabu kabu na bakin kofar magaram daga na nijar malam asan barka muna ma barka da sallar azumi da fatan ai sallar lafiya to da farko ina gaida dukkan musulmin duniya to ubangiji allah amsa mana allah ka taimake mu gaba daya kuma ina gaida yan jihar da magaram fatan sallar lafiya ina gaida gaida 'yan kungiyar haɗin kan matasan afirka ina gaida 'yan matasa ina gaida 'yan shugaba mai aski iraba mai aski shugaba masu kira da sauraro fatan ya yi lafiya ina gaida 'yan giyar radiyo na damagarin gaba da kewanta dukkan fatan su yi sila lafiya su amfani shukura liberté alternative tenere da tv gaskiya fatan fatan su ma sai sallah lafiya to masha ni ne na kuma magana manaja mai kafu kafu na bakin tashar da maganin daga na kasar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo Iran mai tarin albarka jamhuriyar musulunci mu da wannan lokaci da fatan muna cikin koshin lafiya mai magana Usman Sani Hautan almajirai karamar hukumar dakin tofa Kano State Najeriya muna godiya sosai dama da kuka bamu na gaishe-gaishe ga yan uwa da amannan arziki to farko dai ina gaishe da wato abokina gwani lawan ali gamadan sannan ina gaishe da hamza shu'aibu aidi gamadan sannan ina gaishe da himsu mai caji ka hirma bakin titi sannan ina gaishe da yana ayuba gaura sannan ina gaishe da dukkanin ma'aikatan wannan gida na rediyo voh Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana sai da joma da kuma sabon gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Mataimakin da watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka na so ku bani dama da mika sakonnin barka da sallah ga yan uwa da abunan arziki da farko yana gaida mai gabatar da shirin malam asin barka ina gaida mamman sanyi ligiman ina gaida su madadai su su madaddai ina gaida alfasun baba liman har ina gaida alfasun wanda yake hagaris ina gaida tsoho mai albarka ina gaida muhammadu tambari bari ina gaida abdulmumin muhammad ina gaida kabiru sula usman ina gaida gaida don nan taksi mai kyau yana gaida mulki soja mai adadi taksi ni da toro mai isan yana gaida usain elaji umar yana gaida yahaya asa elaji umar yana gaida musa asa elaji umar yana gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hasa elaji umar daga ogun sabon gari da magaramin jamhuriyar nijar. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah cikin ƙoshin lafiya Allah ya karbi ibadunmu ya kuma maimaita mana. madalla kar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na muku harshen farasanci آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sauda da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyar a cikin darasin namu ne yau dai za a ji cewa muhammad tare da abokansa hamid da kuma sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin larduna na kudancin iran wato lardin khuzestan inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma kasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kawai da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu je wannan tattaunawa. من شنیدم نی نجی شما می روید کو زاکو تپی استان لردی خوزستان لردن خوزستان اهواز گرن احواز مرکز بیا؟ پس فردا بی ما می رویم مو زمتپی زمان لوکچی خوب میکو شما انتخاب کردید کو زمستان لوکچن سنی سفر تپیا مناسب ونده یه تابستان لوکچن بزره هوا اسکا بسیار دیوا گرم میزاپی راهنما مینون هنیا تور یا یاوان شایک اتاوا او گفت شیاچی، چی دما یعنی پنجاه همسن درجه درجه آن میرسد شی یه نایسه لابد با مکوا خلیج فارس تکون پاشا بندر تشر جراغ روا بندر امام خمینی تشر جرگه رو تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن خورم آبادان گرن آبادان شما بازدید می کنید کو زاکو زیرچی خیلی سوسی من دوست دارم نی این اصان من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سان انگا ساحل گپر هنگام لوکچی هنگام غروب لوکچن پدورانا به نظر من اگنینا زیبا میکاو زیباترین مپیکاو دریا کوگی خوب است میکونه من فکر می کنم نی این از قبلا تو رفته ای کپین ونر لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی daɗaɗɗe sosai. شهرها گرورو آنها تاریخی هستند سو نه تاریخی همیشه کودیوشی بخش ونی بنگری بخشی از ونی بنگری دگا آنها بوده اند su suka kasance. To da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu na yau ce a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musu ne Abdullah Salihu ke muku fata alheri a tarbiyyar mu a shirinmu na gaba. To Marila yanzu kuma ga shirmuna na ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda wasu manazarta suka sanya ayar tambaya ce kan rikicin ƙasar Sudan cewa shin zai bi sahun ƙasashen Libya da Yemen ne da ni sunusunti zan jagora kasance ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ƙasar sudan ta afka cikin yaƙi kan mulki tsakanin manyan mahukuntan ƙasar guda biyu a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata bayan ana saura iris koma kan tafarkin mulkin fararen hula sakamakon yarjejeniyar da aka cimma tsakanin fararen hula da za su kafa gwamnati rikon kwarya cikin watan yulin wannan shekara kamar yadda karkashin yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kai a watan disamban shekarar da ta gabata kuma yarjejeniyar ta hukunta haɗa cibiyoyin tsaron ƙasar waje guda tare da sakarwa fararen hula ragamar shugabancin ƙasar har zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓe a duk faɗin ƙasar ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya sai dai tsarin haɗa cibiyoyin tsaron ƙasar wuri guda wato sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ya samu rashin amincewa tare da janyo saɓani kan yadda rundunar sojin ƙasar take kallon rundunar kai ɗaukin gaggawa da yadda tasirin dakarun yake ƙara haɓaka kamar yadda aka samu saɓanin mahanga tsakanin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al burhan da shugaban dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati kan mukaman da aka raba a ƙasar bayan kifar da gwamnatin shugaba umar hassan albashir a halin yanzu haka dai ana ci gaba da samun bullar musayar wuta tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a sassan garuruwan kasar sudan kuma masu fashin baki suna bayyana wannan lamari da cewa wani dalili ne na tuntubar juyin juyin halin sudan da ya barke yau kusan shekaru hudu da suka gabata suna cewa tun bayan watanni kaɗan da gudanar da juyin juyin halin sudan sojoji suka yi ƙoƙarin mame madafun ikon ƙasar ta hanyar kakkaɓe hannun fararen hula da suka haɗa da jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula sannan sannan suka ɗauki matakin kifar da gwamnati rikon kwarya ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula ƙarƙashin jagorancin prime minister abdullah hamduk sannan da ƙarshe ƙasar ta afka cikin mummunan dambaruwar siyasa wacce take nuna yanayi mai duhu irin wadda ya faru a ƙasashen yemen da libya faɗan da aka yi a kashi na farko a wannan arangama ya takaita ne kawai a garuruwa masu mahimmancin gaske kuma sun faru ne daga birnin marowa da ke arewacin birnin khartoum kuma muhimmancinsa ya ta'allaka ne da cewa yana ɗauke da wani muhimmin sansanin jiragen sama na sojin sudan don haka kawar da kai yana da muhimmanci ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces daga birnin tare da kaddamar da farmakin soji kan babban birnin ƙasar khartoum da kuma kan birnin ondurman da ke gefen birnin khartoum mai ɗauke da irkwatar gidan rediyo da talabijin na ƙasar sannan bayan komawar dakarun kai ɗaukin gaggawa zuwa babban birnin ƙasar da ya kunshi shi filin jirgin saman kasa da kasa da herkwatan soji da kuma fadar shugaban kasa hakika an fitar da bayanai masu karo da juna daga bangarorin biyu kamar komar yaƙi a babban birnin na khartum amma da alama babu wani tabbas da ke fayyace gaskiyar kowane bangare sakamakon yadda yaƙin ke ƙara ta'azzara bisa la'akari da burin kowane bangare tsakanin bangarorin biyu na kokarin samun nasara kan abokin hamayyarsa adadin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya yi kusan kusan daidai da na adadin sojojin ƙasa na rundunar sojin sudan bayan da adadinsu ya kai mayaka dubu ɗari wanda wannan shine tsohon matsayi da shugaban ƙasar umar hassan albashir ya tsara tun lokacin da ya baiwa dakarun matsayin jami'an tsaro na musamman a shekara ta dubu biyu da sha uku kuma kafin nan wannan gungun mutane an san su ne da ƙungiyar 'yan dabar janjawit an takaita ayyukan wannan dakaru ne a fagen kare shugaban kasa da kokarin kare shi daga duwani yunkurin juyin mulkin soji da kuma duwani yunkurin jama'a na tayar da kayar baya ga gwamnati sakamakon haka shugaba albashir ya sanya dakarun kai daukin gaggawa a sahun gaba kin manya da suke sahun gaba a hukumar leken asirin kasar da ke karkashin jagorancin sale ush hakika dakarun tsaro na janjawit ko kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun ba da tallafi ko kariya ga tafiyar da gwamnatin bashir tallafin da sojojin kasar su bayar ba yayin da ake gwabza faɗan cikin gida tsakanin gwamnatin sudan da 'yan tawayen yankin darfur sannan aka mayar da akalar yakin zuwa goyon bayan shugaba albashir da ya mayar da mulkin kasar a matsayin gadansa duk da cewa ya aikata mafi munin kisan kiyashi a karni na ashirin da ya haddasa mutuwar mutane tare da raba kimanin mutane miliyan guda da muhallinsu bayan tsawon lokaci mulkin mulkin umar hassan albashir ya ginshi al'ummar sudan kuma mulkinsa ya yi rauni har ya kai ga dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya gaji da gwamnatin albashir kuma tasirin dakarun ya karu don haka ya fara gudanar da cinikin makamai na kashin kansa kuma ya kasance yana kulla yarjejeniyar samar da makamai domin samun kudaden shiga sakamakon haka bangaren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya kasance yana da kasafin kuɗi nashi na kansa kansa kuma jami'ansa suka zame masu dukiya sakamakon cinikin zinare hakanan bayan gagarumar rawar da dakarun kai daukin gaggawa suka taka a rundunar kawancin saudiya wajen gudanar da yaƙi kan ƙasar yemen dakarun kai daukin gaggawa ya kasance yana da cikakken haƙƙin shiga tsakani tare da tunkarar duk wata barazana da take tunkarar ƙasar sudan sakamakon dokar da shugaban ƙasar ya kafa lamarin da ya sanya dakarun suka yaɗu a dukkanin garuruwan sudan a ƙarƙashin rashin wannan dama da ya samu na musamman matakai uku da gagarumar damar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka samu sun sanya ya sha gaban sojin kasar bayan bullar juyin juyin halin sudan musamman bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir hakika muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati da yake matsayin shugaban dakarun rapid support forces ya ɗauki matakin riga rundunar sojin kasar shelanta goyon bayansa ga al'ummar ƙasa da ke gudanar da boran neman kawo ƙarshen gwamnatin albashir sannan a bayan nasarar juyin jihalin aka naɗa shi a matsayin mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulkin gwamnati rikon kwaryar ƙasar sudan wannan matsayi nasa ya ba shi kariya daga batun tsigewa daga kan mukaminsa ko hukunta shi kuma wannan yarjejeniya ta zo cikin kudurin doka da aka rattaba hannu a kanta a ƙarshen shekara ta 2019 hakanan ya bayyana a fili ga rundunar sojin sudan lalle da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces zai iya kawo cikas ga duk wani matakin rundunar sojin sudan na kokarin kwace madafun iko tare da gudanarwa shi kadai saboda dakarun kai daukin gaggawa ya zama wani rundunar sojin gargajiya na yau da kullum na kasar don haka ne general burhan ya dauki matakin hada sojojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa karkashin yarjejeniyar da aka cimma a baya-bayan nan sakamakon la'akari da waɗannan matsaloli ne shugaban dakarun kai daukin gaggawa hamdan da kalu hamidati ya yi nazari kan abin da zai je ya komo don haka ya zaɓi matakin tunkarar rundunar sojin sudan kafin aiwatar da wannan haɗakar inda ya yanke shawarar ci gaba da rike madafin ikonsa ta hanyar tayar da rikici da ya kai ga caccakar rundunar sojin ƙasar amma idan aka yi rashin nasara bayan kawo ƙarshen yakin basasa da ya kunno kai a sudan t zai fice daga fagen fama kuma da a wargaza daular siyasa da tattalin arzikin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sannan sannan abu mafi mahimmanci shine fagen siyasar nuna sojin sudan zai kasance babu wata gasa ko barazana musamman a shirin sa na raba madafun iko ga fararen hula kuma akwai yiwuwar sojoji za su ci gaba da kokarin aiwatar da manufofinsu na kawo tsaiko a fagen siyasar kasar musamman ginda sharuɗa a shirin mika ragamar mulki ga farar hula duk da cewa an bayyana cewa ba zai yiwu a ci gaba da gudanar da yarjejeniyar siyasar kasar ba sai an cimma daidaiton baki tsakanin fararen hula da rundunar sojin sudan sai dai kuma bangaren da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ba za su iya warware rikicin siyasar kasar ba a bangare guda kuma akwai hasashen cewa rundunar sojin sudan ba za ta iya rusa tsarin muhammad hamdan da kalu hamidati shugaban dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ba a wannan dambaru damuwar da ta kunno kai saboda damar da dakarun kai daukin gaggawa suke da shi na ci gaba da rike matsayinsu inda wannan damar za ta karu bayan mika mulki ga farar hula domin akwai yiwuwar hamidati yana da shirin tsayawa takarar siyasa saboda a ƙarƙashin dokar ƙasar babu inda aka hana mambobin majalisar kwankwaliyar ƙasar tsayawa takara waɗannan alƙaluma za su bayyana a yanayin faɗace-faɗacen da ake yi a ƙasar da kuma ƙara tsananta a babban birnin kasar khartoum baya ga irin salon yakin da dakarun kai daukin gaggawa suke yi na yakin kan hanya da nufin tsawaita lokacin yakin da kara raba hankalin sojojin kasar hakanan ganin babu wata alamar daukan matakin sasantawa tsakanin bangarorin biyu da alama dukkanin bangarorin suna da kokarin ganin sun cimma muradun rashin gajiyawarsu ne da nufin nuna karfinsu da daukakar su akan abokan kwamawarsu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 masu mu da haka ne muka kawo ƙarshen jirin shishir namu sai kuma can da rana idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya